ga in baka manta ba ai akwai bidiyo ba baby nice tayi wani bidiyo ba take cewa wai wai ni ba mijin aure bane ba menene menene eh. to wannan bidiyon da ta take wannan maganan eh. kawai fa gani na ta akan live wai ashe ita kishi ne gani na ta kawai ta akan live ka gane Eh. take cewa nake cewa alpha my love waye waye muna da yi comedy din muna soki wurutsu mu akan line to washe gari kafin tashi daga bacci kawai na ga ta yi bidiyo waye waye ba jin aure bane menene menene menene menene nace mai faru to baby nice fa ita ce ba kuna mata ruwa ne eh. ka gane eh. ba zan tsaya in ce maka wai ni duk wacce za ta zauna da ni musamman abinci in bangaren ci ne in dai bangaren duk abin da zaki ci pizza zaki ci kan saniya zaki ci rago zaki ci raƙuni zaki ci gashi nan ko talatala zaki ci ni zan sai miki kuma zan sai miki drinks wanda zaki shiga hayyacinki yawwa amma ni ba zai yi wa zo wai kawai wai zo na wani kashe kuɗi akan wani sai mun roki ko sai mun waya. waya ban sha ba zan siya mai faru kuɗi na kuɗin gumi ne ba kai aiki nake kafin samu dubu ɗaya yauwa so na aiki na samu kudi na dole in ci kudi a kashe sai ta hanya daga bakinka daga bakinka faɗa kowa so wannan wani abu ne wanda ai ɗaukaka kenan Allah ne kuma yake bayarwa dan ubanka <laughs> na gode yake bayarwa da ka kwace a ba zan kwace na <laughs> ka baya kana bani nishaɗi to to shine magana yawa sannan muna nan ma yanzu ina nan ina aikin sabon album yawa due to some reasons da maganan aure na da duk abubuwa dai da soki burusu da yawa duk bai hana ni ba so yanzu jifrey misali yanzu a matsayinka na wanda kake da aure kake mm. mijin sai da sadiya haruna eh. kuma ake ni ma sai din ne eh to sai di different alamin eh, Kano sai mata sa sa warakan go yake warakan go <laughs> ante eh horu warakan a aje kotu na ba da kai na je kotu ne kuma amma kotu ba ta raba ba ya yi um ita kotu gaskiya take bi ai eh. ai kai kai na ji ina jin dadin kotun nan ni ni haka kai kotu ni ko bayan kanta ba ta kai na ba sai ga ka agota billahi allazi la ilaha illa huwa ga noye ana tafko mun san maci biyu ni ni kadai ga ni dan marayan Allah ba uwa ba uba sai gata na Allah sai masoya na sai gungun masoya da nake da su na rantsi da Allah akwai wasu masoya da ba sa TikTok din wasu wasu arnan ƙasa ne nake gaya maka wanda duk wacce ta taba ni ko duk wanda ya taba ni wallahi tallahi sun ga bayan shi ni ba zan ce ƙala ba ba zan ni ban san nayi nayi ma san gurin boka na kasa sani na kasa sani nayi nayi in gane wai ya ake ana cutar da mutum na kasa ganewa ni am always forgive and forget in kaga in baka manta ba ai akwai bidiyo ba baby nice tayi wani bidiyo ba take cewa wai wai ni ba mijin aure bane ba menene menene to eh. wannan bidiyon da ta take wannan maganan eh. kawai fa gani na tai akan live wai ashe ita kishi ne gani ta kawai ta yi akan life. ka gane eh. take cewa nake cewa alpha my, love waye waye muna da yi comedy din muna soki burutsu mu akan life to washe gari mun tashi daga bacci kawai na ga ta yi video waye waye ba mu mijin aure bane menene menene menene menene nace me faru to eh. eh, baby nice fa ita ce ba fa na mata ruwa ne ka gane ba zan tsaya in ce maka wai ni duk wacce za ta zauna da ni musamman abinci in ya bangaren ci ne in ya bangaren duk abin da zaki ci pizza zaki ci kan saniya zaki ci rago zaki ci raƙumi zaki ci gashi nan ko talatala zaki ci ni zan sai miki kuma zan sai miki drinks wanda ki shiga cinki yawwa amma ni ba zai yi wayan zo wai kawai wai zo na wani kashe kuɗi akan wani sai mun roci ko sai mun waya waya ban sha ba zan siya mai faru kuɗi na kuɗin gumi ne ba kai aiki nake kafin in samu dubu ɗaya yauwa so na aiki na samu kudi na dole in ci kudi a kashe sai ta hanya mai kyau yanzu akwai abin da nake son tambaya kai yanzu mm. ka kamar kai yanzu aure kai kuma ka kashe kudi mm. ka nema yauwa akwai wanda suke akwai wanda suka babbani gudunmawa eh, kuma ina musu godiya yanzu misali yanzu wanda suka bani gudunmawa aure na Mansura Isa Allah ya miki albarka Bashir mai shadda Allah ya maka albarka all of you guys I salute you ba roƙon ku ne ba amma kun zo kun bani gudunmawa mutane yan gefe da gefe gefe da gefe tima makamashi Allah ya miki albarka an tira shi da Allah ya miki albarka yauwa ita ma matar ta sayar sayar wurin Allah ya mata albarka Allah kuma ya gane da ita mai faru yanzu a ah, kamar yadda ka kashe kuɗi yanzu aka zo aka yi ma dubulin kuɗin ka da ka ka yi ba ka san Allah eh na'am Abdulga na'am so biyu na faɗi sunan ka ko yanzu ka ce min ga cash na naira miliyan goma eh. in haƙura da sayara sariya eh. zan ce kai in akwai wani rodi a kusa in man tafka ma shi ba Allah ya dina miliyan 100 ni fa ka gane ne ba zan iya ne. 100 million. da Allah baka san arzikin da ya min ba a duniya da Allah me wani miliyan waye miliyan waye a'a ga masu kai baka taba ganin mutumin da ya mallaki miliyan 500 ya dawo bai yana neman 2500 ba ta mai wahala to ni na sha gani na sha gani ni kawai abin da nake so my life i need happiness i need wife kai ina baka labari akwai yaro na da yake sunan shi Isiyaku a shagon aski eh. wannan Isiyakun a shagon aski na yake aski eh. balance yake bani da friday eh. amma a haka ya aure hmm. a haka ya gina gida aski na ba a shagon askin kuma shagon askin sanda da gina shagon askin nan dubu ɗari da talatin na kashi alhaji ku mai askin nan hmm. za ga shi da matar shi yan gayu jib jib jib su dan sai oman su na na naira ɗari da hamsin hmm. su dan yi wanki su dan fito a dan sai kifi na ɗari bakwai a dan shiga kasuwar badawa a dan je kasuwar tarihi a sai dankali na dubu ɗaya ai waye irin wannan life din ita ce life ai which celebrity which celebrity Nicki Minaj bata yi aure ba tana nan da dandanta Cardi B tana da mijinta ka gane top celebrity dan kai maganar arna wace ce ke su matan mu na Hausa wannan suna ganin kaman auren nan kaman wani wai yana dakusar da su ba su ba su da hankali in ban ce musu jakai ba ma na taimaka musu ka gane ai in ji hakka dibi za ta yi aure ta zauna da aurenta niki za ta yi aure ta kuma zauna da aurenta ba a jin kanta da mijinta to ke kuma wace ce ke yakka ne ka gane na gane so akwai wanda suke ganin kaman za su yi Allah wayo ba a taba yi wa Allah wayo Allah Allah lamarin Allah ba na dan adam ba ka gane su waɗannan mutanen sun Nicki Minaj sun san rayuwa ka gani Nicki Minaj iPhone 11 ce fa nan iPhone 11 fa amma anan dan ana ta marke wai iPhone 15 da kina yi gidan Malam Shehu da Kabiru yar gidan Hajiya Halima matalauciya wai wai zaki wai sai kin samu iPhone 15 me faru marke ko sai yin sa ake dan duk Kano babu daki a wutar ana ta ruwan dimi me faru to kike wannan shine magana ni har gobe ni mijin aure ne kuma na yarda da aure shi sa na jajirce ne aure yawwa kuma ni in na gama ta ta ci gaba da matsawa ne ma nake maganan aure ka gane saboda ni bana son in tara yara da yawa na fi son ɗan ɗa ɗaya biyu ka gane wallahi in kaga soyayyen da muke da matata za ka yi mamaki ta ce baby mm. sadiya haruna ta ce baby irin ina son ka haifa min yaro mai kama da kai yayin da kai din ai big boy eh, ne baby ina son kawai famin mai kama da ke eh, ni dariya mai nishaɗi, mai waye mai waye akwai lokacin da ta ce min lokacin ba auren mu ba ta ce baby barkani prison mu je ko za ta kai wasu irin abinci ne ko menene ne na manta ta wajen wata da muka je da muka je ni ban taɓa zuwa ina Kano amma ban san ina ne ma hanyar prison ba da muka je sai na ga so a prison din da muka je ta cicciro abinci ta ba wani za a kai wata ni na manta sunan wace ce muka je ta kai wa ziyara kamar ta kwaranta ce dai ita ma sunanta sadiya hmm. wace ta kai wa abinci cikin a prison sai ta sai ta kalle ni ta ce baby kaga prison ta ce nan wanda ba sai na kama sunansa ba ka gane hmm. na wai nan wane ya kawo ni an na zo na yi wata biyu da wani abu ta ce min baby za ka iya kawo ni nan na ce sweetheart ko me kika min ba zan iya kawo ki kai sweetheart ko division din badawa ba zan iya kai ki ba kai ko bayan kan tabbadawa a ce wai dan dalili ni ni ban taba kai ki kara ba kuma ba zan taba kai ki kara ba ni wanda na san na kai kara wanda nake wannan ɗinsa shi da matata ne which is shi ma ba sai na kama sunansa ba saboda an riga an warware maganar ma kotu a gane na aka je aka ladabtar da shi a hisba a kulle shi na kwana biyu shi ma ba sai na faɗi sunansa ba So da mun riga mun sasanta komai da shi ya fita harkan matata mm, yawwa can ta matsayi mana da ni da matata saboda aka shi ma ba ruwan shi yanzu yawwa ya wanke kan shi ya wanke kan shi oh, so ni abinda na faɗa kenan so ni kuma abinda nake bi shine da Allah a tsaya a jajirce kuma a dinga aure aure kuma a dinga auren ki auruwan wanda ya dace da ke. mutum nawa na gani sun hada eleganti sun ya aure a eleganti suka hada tsakiyar club amma daɗi na ba sa shan giya kar ka sake ka sha giya ka gane lokacin da nake yayin zuwa club lokacin mahaifiyarmu tana da rai da sai na tambayi babata nake zuwa club ka gane zan je in yi waka zan yi rap ina a club amma sallah asuba ba ta wuce ni zan je club zan yi kirikiri wata ran ana dan taba marken nan mm, wancan lokacin ka mm, gane so amma billahi lazi in dai zan yi sai na yi sallah asuba kuma akasari ma na je club sai na fi samun jami'in asuba ka gane mm, kar kai shaye shaye abdul gai ka guji shaye shaye eh, eh. shaye-shaye shi harka da wai abokantaka da mata da harkar gayu wani abu ne da yake da wani limit ka gane hmm. amma shaye-shaye dai wargaza maka komai ne yake sa kai ta wasu abubuwa kai baka nemi arzikin ba kai baka tsaya kai kaza ba kai baka tsaya kai kaza ba so that's what's up Kano State material yau ji fresh shalamin jikirin milik ne ke magana an na kankan. amma dai ka daina oh, ka daina marken ko a to ai yanzu ni ina nan na zama ma da lemon tsami ne ina jira mata ta ta karasu ina nan na ta zama kirgar leman lemon tsami ya fi guda goma sha biyar a ɗaki na ba shi kake ta na nan shayi eh, da lemon grass shi kake shi na hada wannan shayin jisa sha'awar ta sauka yake alhamdulillah alhamdulillah bai <laughs> faru <laughs> sai ina ta gana mu a ba ba na <laughs>